بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ina littafin cikon nan gai asiratun nabawiya ita ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ida babu ne baza etiye gboji na shi tsoci anabi annabi muhammadu bayina sallallahu alaihi wasallam nun zo na wade bojin na agwọmi na ya musulmi wani amma adewa bai ga ji gurgudu wata kula ha mustatatu e wani na ewuyo na kufa tuci kwanna na ibaza min ya boji na ja tsobe yi man bebe da littafi abu na wai ni boji gwai gibe ni daga tiya eza gaskiya bu ezu na gwai maka etiya gaskiya na mutati wani wai zaratwa wai za hakuri wai zaba ilimi wai zaba yagun ba ta boji ji wani jin ishara lo dalili yan doro na muke yi zai dabo na muke yi za sauki muke yi za adalci wai za ji wuce hakuri gani bai guya yan wuce wuce na muke yi zai dezu yana wai za ji fayin gani bai zalin fiji na bayanaki na na wai boji ne wugwayen ekada ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam nga ibojin gobe guteci iga zumbago sai bojiya gobe guni ci ngayi ezuwa ne susu assault wai tsagin tare wai gagadan iga a'a dena tsuwa shishi bai zangi gagare ga tuna muzo gaga wanda mini boji wangi ne waga yi tsana amma ga kan doro inji boji za gurusha boji ya tí ci gáyì shishe alikawali wẹ̀tọ́ alikawali sarawai boji ya ezoba na man biya ibe da littafin na wani gai gwegi bai nisho wai zandoro na gaji bolo-bolo eh, eh, na waje ugogun bai bolo-bolo manana na alkhairi ngai bojin ya zo bana man ibe bai da littafin na wana to yi gaga da bojin gobe guteci ngai atawadu'u ikada ikada da mini na ta nabi muhammadu bai na sallallahu alaihi wasallam a ce wugan bai musulmin doro yana kafin littiyoyi lamarin doro ma ilimin yawo ba gwa arziki yau ba gwa zuriya yau na kan kagbo na karface yau ege na karface yau muliki yau a da yawa ga wajen zuma don lugwa alkhairi na je bata fiye makaci wajen gafe yau su kusi bai kya ci na adisu bai daga ba ana sai ge malika soci bai bayu ya sahaba wuce kwanna radiyallahu anu ya gan ebo kibo baboji musulmiya wato a ga radiyallahu anhu ma da togi musulmi kan ga ba do alkhairi ya zagu babo amma malikin nan da mini zai fe na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na nabi lo madina na yi miu sai zai go musulunci bi nabi muhammadu ina fe wa shi yi miu ina to Allah ce da jibe annabi na wannan ga ce ga madina ciji ku ci ga su waya ma larabawa ya madina ciji kuti wa gaba ta tiwo kafi a nabi da tsana amma gwakwaja imani jibi a nabi to mini zai ji fede nan waya nabi muhammadu na da ya anas da yi ga maliki na anas na ma shi sahaba mu ciko nan da wani nabi a jalaka abin bayanin doci ga yadda dubu da jalaka don eh, wannadin lagiuna sai ba ziyo sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugu ya gona nabi fe madina patana zikpa annabi muhammadu ta ba sa e bona nula da yu ana suge yi ga in kanatil ama بإماء آل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري anas ga nabi muhammadu da kyada tuku ba na kada wujin zagi mini wujin zagi madina ci jau gagwa sun ci da annabi muhammadu ga mai tuna bi da bandoro wujin na lobi yana annabi ga mai tuna nan gama lawa ji sahaba ga yi waye liyu biyu giwa liman ya bu a yin gici jin ndo cin zage a yiwu yan wuce yin gici jin bu wa gube ga wale kuye tada <laughs> ngwagwa a ga zaitishi wa ga wale guzo guzo guzo ka zai ciya mai bukatu ne wa sa kude tsombo da dariya kawa biya kawa guyi walima to annabi muhammadu dita da sarawin sallallahu alaihi wasallam mm, wala rayu labe sauki lati ta fitiwa wati usa nga mai tisha ali ta kwata na na aisha ke yi, sallallahu eh, radiyallahu anha mini bojin shi dai ni annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون فيه في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري قال النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم yi aisha kiwa jufe ji dambu kiwa jufe dambu na na yi shaga nabi sallallahu alaihi wasallam waje hafi e da mini ya etu ya yi miujo etu na yi miujo adiyana waje ba lore watu tiya ga bata bojin shi wani tsoci ta muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ya wugwa ga wani ya ne na gabe wabe musulmi ya ga letio ya ma ka ndoro ya ndoro su kwata wabe ita ci al'umma musulmi ji wani amini wa lajiki abdurrahman bin auf sahaba mu ci kuyo na so ci kya ziki gwaya babu madina wani wani kabe aziki ya dukiya ni lugwa na agba na mu adini aliyin rayuwa na agba amma a ga ke wuga shi shigan bai wuji na jiwuji mallaka ne wato ya ci cikin wuji-wuji ware ma zake mu ciko na madina fata ya biyan mawa biyu na gwakon madina ci ya yi wubata na mawa na mawo ban bai wuce ya zaki na mai tuwara bai na amma wuga shi shigan bai wuji na jiwuji mallaka ne wani ya kira ban da kata na babu wuji na gani ma wani lokun da gani bai annabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam amma zan do ci gai cha godi ne zan do asa kun wai wasu kan dore won lokere bai zan re e dawi en do do a kasa en do ya ci ba lokaci yau e de bo kun na ga yuzo ba wore bogo jizuma jizuma e wai tada en doro wayi na jizuma jizuma lala mari be sauki emi gawa ma emi gegen na nga ikiyama ya ije lokaci wa yaji fún ọdúgbù ajé fún ọdúgbù ajé pàtà lokaci yau lalugu fewa ma hadisi ke be daga bayan iya da ya gina himaro soci be bayuyu nga nga kama fi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin khatiban iya da ya gina himaro nga anabi sallallahu alaihi wasallam bi annaki fondo chita chibo etia uji iwaze ugagun yayi ki anabi ga fomusho nunna kin ta chibo na nga inna allaha auha ilayya an tawadau hatta la yafkhara ahadun ala ahad wala yabghi ahadun ala ahad rawahu muslim ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga biyayi ga tsoci na tuntuna auha ilayya wuji wa yami an tawadu ga mi ganyaye musulmi ga idata idata hatta la yafkhara ahadun ala ahad har zandoro ta ci bu ga pefi zando ci ma be ilimi ma be mulki ma be kudo zuriye ma be kagwana kan kwace ma be gena kan kwace ma wannan naji kwata ga fira wange zainin ne twara gani be yenni mini yen naji ufiya yau musamman yau yau fazafe sarawi fazafe to annabi sallallahu alaihi wasallam ga soci ji waye ya min ga yaji zuma kima yayi ta dauje maji ke tada ole nwee tudo ya etinyeli a ga-eze letu de tada na ọna a ga-eze data letu ya na ọna to anabi muhammadu ji fassara ya etinyeli ya yi kin ga ya etinyeli e? alkibru ga etinyeli bi larauci yau ga to alkibru batarul haq wa gamtun nas annabi fasara ya cinye leji ga ne ya cinye le na wangayi batarul haq na gaskiya bu a ga an nisa kwayo an ni shari'a ga ajin ga kai na soye mi na da an ni wa fedu bai mi jiyo an ni wa fedu bai mma jiyo an ni wa fedu bai yi o jiyo an ni wa ji kaza an ni soko ga ji kaza ga na tsaye mi yo ene ya gbami tsanana an ni mai ajin annabi muhammadu goyi bai kiyan eti ele ebo gaskiya shari'a wasu na wani wacce ga iya mawalo bai wani ko na wata su yi manci ta tiyo ba wa gamtun nas a ce a gaye za wangi shi zando wale bai yi shake kun ga lewa ba wa zandoro wa zandoro la guyen dora ka ka na biyan na shari'a ga wani wuce so fasara ya tiye yi e game guba gaba na biji fasara don batarul haq wa gamtun nas na gaskiya bo da ya baza ji shi bago kabo ba san doya amma ga waga ko ga kaza waga na to a lobe yau na to daibe yi na na to ke suna na na na to panin fiye na na na wa ibeki yon etiye layi wai bai lamila tu so ko wai ilimi na wade na amma zandoro kun waya e baki bokatu e. na wade na wai lega wade ga zandoro wace cin zandoro lebi ya gbaye e bona maji kun waya te kun waya na wato ibe kiyan etin yele bago jama'i musulmi shi tsafasara yin etin yele waga gambe bojin etin yele kaga waye zai datta na amma ba waga datta tu wa mai lami tu ga so kwana batin ya tinye le da bewon yitos ibuna e wa de za kondo ci guda ta wani le tiya amma ya tu so kode mun ji damuwa na ga mai lasan tuya yi ga na tsoyi la ya tada nufe fona mun ji kiyo mun ji ya tada shari'a ba mun ji ya tada shari'a ba wani gai wadace ya a ah, ga wunde kyada wunde kyada wunde ladabi wallahi tallahi wuce ji ladabi ba bi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam bal annabi nan wuce ji muso she usman dan fodiyo ya sokoto kiwga wufe loye na jije mai musulmi she jinkin ya afirka abu bai mulki wuta tiwu na wuce ga mulki she usman ka nigeria ba kafa ndo cije nijar burkina faso africa da na ji mai gaba wani mulki tuta ya sha usman da zahar bai wuce wuce fai ji bayani ya ci dai boji na ji zaki ya boji ya ji haci shari'a lebana ba ga bube ji ishara lo baki ya kura ga mine na ji zawan gije ji su kuma wana ga iya na zawan gije ya ya waje ga ilo kura ya dojina sha usman sokoto sai wasu majiya wa na lawa ka kungiya izala kungiya izala wani mai gaya shi ba didi wa wani wasu abinan sai wasu man majiya jaliba ya shi tsawani wuce ya ga wuce kabon ga na mai wugwa ga wugya na wugayi adisiyan anas ege malik da na yi baka tun ba da na adisi wuce ga shi wasu ya yaji dalilin ga anas bebe adisi adisiyan imamu turmizi ngai zabagin da cibe mi nabi muhammadu ga ana sai ga sallallahu alaihi wasallam ga be ke gi ga guba ga gube oji ayen haniya lahu wa ya yayu etimisa ke nabi muhammadu go ga laa a a la a a wa bu zagba anabi ga a a wa gogo gobi annabi ga eh to ibnu taymiya mun koya didi ji pata hadisi na gaji kin yo dalilio dalilio ya da tafsir ibnu kathir wace ji bayani ayi bai wai baza nabi yusuf alayhi salam yayi na idza e annabi yusuf bau yayi labari ga faharu lahu sujadan yagiya annabi yusuf ji gani be babuyi gani be nauyi ayayu etimisa ibnu kasir ga yayi karkashe no ta ga hadisa nabi muhammadu ga fiya ya qur'anu yo mu fe biya yi gan bi hadisi in gan na so tun zamaya annabi adama har bi zamaya annabi isa halalli wa halalli wa amma shari'a nabi muhammadu la shahara sallallahu alaihi wa sallam mu ce bi bi hadisi yayi ne uwa ga shari'a annabi wa jaharamu na ngan gayi lokaci na sahaba ne ga mu'azu jabal annabi tun lokin yayi man wen ji daga kiyaye mambo kendo ni ule za kwen bagaji kendo talaka je washe yaya na ude ile annabi yanga annabi ga go shi wannan yau kendo dai yaya za kin wuce na adde zai ci muku ya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam kidi faru mu'azu bin jabal fa ya annabi muhammadu ya timisa wuja lada larabawa ja amma kin bayan wulona kiyaye mambo na mulayeji annabi ga kici soyi no ya muwaz ga ba tumiloki ye mambo na an ni game da tsan za su maje jiya za ko jawa annabi ga zumai na ga jimu be ma law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la martu imra'a an yasjuda li zawjiha li izami hakihi alai alaiha da mi ga ji foro ga zan to shalle zan to ce wuyu yuti mi so da zai mi aji foro gulo tun wuce na iziyo yimi ebe tagbe hakiya yimi yi ebe ona tati mi wana amma mi ga gbogbo jama'a musulmi shi su guba nan gama mai sunna yi shashaji dalili ci ga kiyo kura loji ladabi ayo na shari'a wuna ayo ya annabi adam ya annabi wasu pata shari'a abu kan amma ibnu kasir ga ju laji aramu ya kiyo aluman nan ebona wa de si qur'anu kando ci na juji kina e na shi zo ya annaba ando ci ji nai halalli amma za mai annabi wula je kin haramu ndo ci haramu ya to annaba to ji amma wula je halalli ya luma yi na ji da ibnu kasir bai wani gaga ya ci qur'ana ya gya annabi yusuf ji na wale ganne hadisin na gama ibnu kasir aya ga wuce kago ibnu hadisi ga kaya qur'anu yau bogo alli suwa halalli wayo na malaika ji jiya nabi adama na saku lajin halalliya ya ya nabi yusufu su arbe za ma ya nabi sai ga ce ga zuma nabi isa ga ba nabi muhammadu bi sallallahu alaihi wasallam bogo jama'i musulmi ji ka tuwa jon ega nabi wawo ega nabi wawo na ega nabi nga tinye ga gaza ndoro nga ma tufi wayo nga ma tufi wayo man koya dini ji pata a bayani daga gaujin ya kwa man dai na kalita fi kai zo kwata na a bayani jin ga shari'a nawo shari'a nawo adishibuwa ne lagwa sun yi cikin sayidu na umar na ko a ga sayidu na umaru yaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dalili da wani ta yi farko wa ga shari'u yau inu feci bagi ya ce ga tsagan bai na yau larabawa ji eh zai ji ke ga musulmi a yau fi jo pata ali hali hadisin na ya ca lotu biya eh bugo jama'i musulmi ji idi ji kokari shi tukwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ime wa ilimi hadisi ke hadisi ga hadisi ga bai la adini ibn annabi ga ji ga layan yantiku anil hawa in huwa illa wayun yuha uga ji wayo na mawaga na gaye ko zandoro na gaggaya wasu maya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam e goma mabbe ga nabi ya na wabaci babu ila dalili babu ya kyadini man muji kokiri kan doro shi waye su ko ga waye sa wangi shi ba e wani waye ya sa wangi shi waye wo kawo ga gaskiya lewa ya ta wani wa ga hakki waye annabi ko shi ba ta yi ba na bai je na amma wani ya ci gaskiya ba gaskiya wa ya tuna amma ga waje da zandoro wallahi tallahi ga mana yau aga da da zandoro da annabi muhammadu da da zandoro ebo bocin bu ebo e kirki bu ebo e cin bu amma ina zai ji gaya wuce ci ala da na, uyi za dede to a ci ga zawan giyo ashiriji ashiriji so ko yayi azike milatu gaskiya ba ndoro wa febe Eh, ka ba ta bata fetiwu ya rabbi wani ya yi gaskiya abici fetiwu bu alahuma rinal haƙa haƙa warzukuna tiba'a so ko a gaskiya wuyi ga gaskiya na nan omo ya yi arziki ya gwala su wani ga gaskiya wasu le ya kan noce amma arziki tun lobi wajen arziki wajen azu su ku su beki haci ne bogo hadisin ne wugo yake yawon ita da ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ebo lokaci wai fini da hadisiya a tobojiya gobe guni ci ngai asamtu mini bojijiya na biyo esusun wa hifzul lisan anabe tsagin taru anabe gagadanya anabe gagadanya ene ugwa ga wuci na ugai hadisiya jabir yake samra radiyallahu an ga kuntu ujalisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kana tawila samt ngam ya fe mi ajin fedun so tuci soko amma bai mi fedun su tuna ezuwe wani muzo gagana annabi shi shi wa lokaci na lokpana wa wa mi ube gandoro ya ke ga yawayo bojin yo mini bojin wa ngi je ga gagan wa giga ma kandoro abi atuwa ya dagan shari'a wa na tuwa reshen ga mutum mutunci mutuku yo e wana wa ga dokun bege bi ci bi ga dokun a ga sandoro ya ga doku na bicicin wani la doku bogo ya waki ya esusu amma a ga wasu lokaci na gaskiya tula na re ko ai bundo cha tula wasu sun bicicin wani wale gaskiya ya ga kandoro ko zai ji zawon gishi wazi na doku mai bayani gaskiya ji na zawon gishi amma ya ga na da amfani kwata na femuwa miwai wuce ke ji annabi yin ga kalila dhahik annabi yin ga tama wai susulo ka ya ga tama be wa wani matsana toto ga wa kana ashabuhu yadhkuruna indahu shi'ra wa ashya'a min umurihim fayadhakun wa rubbama tabassama ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba na jajaji e shi tubona aja fe bebe niji kakai sasha jafe gaggan doci jafe la labarin doci jibe a tsohon la labarin doci jibe a matan amma ki a níbi adi òjò wà rúbà máa tàbá sama wadda abin liwe gáyé sama nore nzo bai je maje matsana a gatsa gan ko a doci na igatsa na a shiga wa mabiyaya lórí cewa gan lamarin wa tere na wani wato matsan wafi tafi ma zai ga tabassu ma amma matsan kendo da wani a ga munka a Allahu akbar bugo jama'i musulmi ji tarbiya da abu yayi gagan sanje tuma wai tuye ma etsan fai wai tuye ma kawa bai maji inda iyaka inda iyaka abdullahi ya giya amru wega soci ube boyuyu galam yakunin nabiyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan annabi sallallahu alaihi wasallam wuji za alfasha wuce alfasha ya wani tuto alfasha zuma wata ya beboji da da kpate da ya alfasha wa kane ya kul annabi ma dufe ga ga inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa zai da alkhairi ga ta ce wani gayi zai boji wuge gana annabi fa ga nan ga ya zawan gija bogo ya boji ya ji tazu boji wo gage ya da su kwa beyo boji wo gage alkhairi wa ga ya zawan gishi ta bogo ga ji adini wa mudi boji wange wa da kibo wa da ngala nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin do chon gabo aisu li utammima makarimal ahlak sokotu mi tutuyebo milami finland da boji wangi jo bogo adini san da bekin be boji wangi umadda mini to sifana nabi ga wagalle zayebe wala giwo yoyuna idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu zandoro abbe wa wajiwe wani tsasalla gutsun wai zo bai tun adiniya make dai boji wangi annabi gai ya giye ya wayo waga gila ka zanna ba na fasadi wuci kuwa shaga gbala mari zuma bogo boji wangi wujin ya titingiya admi annabi ga bando cho zija dokun aljanna bon ga zai ji dai boji wangi da gwako boji wangi alaza wangi ji lo aljanna so ko to ira gani be boji wangi to yi ga hadisin na lagbu kaba yi gbauza eti bojiya gwegi cewa gai alwafawo annabi sallallahu alaihi wasallam wani sha alikawali wani sha alikawali ke ugwa ga wucin abu sufyan ya e gyan harb uga anna La sa'ala wa ni nabi sallallahu alaihi wasallam etu yakin e yaro mai ga irakli na ube bin uga abu sufyan e ga ubin uga ya tiye sha ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hal ya yaghdir zai ya ganna da yi maka ba ne ji wazina in ba wani taza wangi ji wani ji halikawa le sha wani ji halikawa le sha kultu la na zan naji musulmi are na naji musulmiya. zai wani miga da na ke yi kafin wuce ko mini kafin ya maka ci jo gan ba zai ga ji wazi da kinye bodana wani sha halikawa ga mitiwe sha likawala to fakala iraq kafirin wuce kwan na fega na yi gitsu yankin ya romu nan ga wa kazalika rusul la takdir ga ta ya gabba jituci su kwaje ikpata e zunga mana e taza a ja likawali sha ga likawali jina bogo zai waga tiyara na tuci su kuyo tuci su kuyo za komu yo za komu yo allahu akbar

E, ibn balita fiye a taura bai injile na jibbe kafi ƙor'anu bena so ma ya ji anabi muhammadu le ya bukwata sallallahu alaihi wasallam ngalawa ya dimu gan jo har tu ko banu be ga muda yi bojin najo ga wa ya ji foro be yo to mulki mu abe daza da be bi ci bo kungu baba ya mi ji na dana a ci aga gamo ngole muliki anabi amma ije kwata keje etu irakli ga guga alo musulunci a maje maye majalisu uje da ji tawa ya biyu ina ufe je bashi su ma na ya ugwa gaje maye kan za tunguru lokan ci na? e na mulle gaske ya ga zan na fa zan na gaji litafi abu ga biyu amma ya e, danu ku majalisu uje kan mu ce ga ga wallo musulunci na da gaji tawaye ga ga tiya majalisa ni? nye ya dauto ne ga biya? na bai ci musulunci wani mu fe ga ga ya zo me zo be ya zo me zo be e, mu majaye kwatsu kwata bai zuci ga ganna biya mutu fe sofe je yin biya so ke ga yawo wallahi tallahi wa gaje maji ko yakan kawo ga gaskiya le kan da ya waye sha ina e da iraq le na da wannan e ibn wannan waka tuba mu da ilimi ne littafi na shi zona to hadisi bai yagi kinin na ga hadisi ya miswar ege mahrama wuga sun maraja annabiyu sallallahu alaihi wasallam ba da sulhul udaybiya annabi jamaji madina zumana di sulhul udaybiya zona annabi da madina iza ba gina ga abu basira na quraishi ciwo wa huwa muslimun wa musulunci go fa arsalu fi talabihi rajulaini zabagi gubandoci a ci aga kure shi ciji maka ci tutun gada yi wajo e gwada mini sulu na kafiri na bi anabi maka wana a gaza ndoro ga lo musulunci na anabi wula wani ubi a anabi ga wani daji e wula de kago kanga a ci aga ma zandoro ga be ga lo musulunci na un ya bi a yi maka ubi uji ji na itatu wani alada ya yi manci a ci gaga amma igabia zade ada shere ji lacici ya nabi a mai bodo ruron ga waye da ji bai to ya zaba gin na makaci wa Abu Basir na mu ya lo musulunci uci da tsuna nabi Madina makaci ji fe tu zaba gi guba be ga e bo alikawli abi nabi mu bi utsa a aje da na waji imani bi nabi na amma ya bo alikawli ngole ye bazaba ya tiki bo ete alikawli shi ya nabi sallallahu alaihi wasallam afe ga biyu ga al'ada lazi ja'alta lana alikawali na yi na bagoye wa ga zabagi na nan lo musulunci na obi utu fada fawe da rajilai ne a annabi ga abu basir ba wadda za je waje dai bukata wai alkawali mai la ke dai zandro ga lo musulunci jibet su mina a ga mila wunyen ben tsawa annabi ga to ya guwe felo kila wujen nan alkawalin nan olabeyi ya ti sulu wadda gama mana waje hakuri ibn e kagula da bukanga bugo to ga no mala boka a hakuri jibe maki yi lokaci yo ngole kabe kuna na bigada maka wani kwata aje to sai jama'a da na tusuno a tsofe baba baza annabi di ubwa annabi hadi yana joyi nana ode fabi ai ibn e wa ga waje ga kwatu ga ube na jibi wina amma ki ga ga iza abu fa antum tulaka me lugwagi ɓata efe da oh. annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ko tsaure ku kira ga tibi na kuma ba da amade ga wati ga to mini ya alkawali shubo ga hadisin na beti ubo wa alkawali ji bayan ga zai ga lo musulunci na gute gwaya fa a afeti ya ganbe abu basirin ne arbe ba yi ga zulkhulaifa na babu la harami ya zalo maka nan wagatiya madina wacce alo maka zulhulaifa gabo ila harami eji labaika ajiwa da jin murawa jin nga yi tiya madina cijo bi alaje na jiga tiya nigeria wacce da ci madina wana kafi alo maka nan da nan na gabo ya cin arbe ba a tun zulhulaifa nan zulhulaifa bai ji ne madina mai mai luguta ngala ga waje kasro ya zama mai luguta bo ibuna nabi tiya lo ajiji shi na ni tun laifa na kasuru wujan wazuru ji madina wuce da ji lasar kasuru zulkulaifa areti ya biyu fanazalu a fe cin zulkulaifa na a fe gidobina na jabe na. abu basirin na fe gabi ayi zaini mini abu mini zaguba na yi na ebi na laba gwabe a ci biyu na ga wa inni wallahi inni la'ara saifaka aza ya fulan jayidan ebi ko wani gere dabaru jin biyayo mu de na wada na anabi cilu gwana hmm, wa kiu be zeni mini abu ebi ko wani gere ufe wa ebi na tiye fa mu de ji guge fastalla wal ahar zaba ci fe wa bi ko na tiya mu de wuce ga eh, eh eh lalle ebi ko wangi gida na ga ebi ko wangi gida na ga yi lotun biyu ebi ko na mu je sarawin abu siri fega ah, ya min ci bi kwannin le mude na won da nan mai be ban ban yana ni an zuru lugan ci wule ufe gwa bi kwanna dago mude gu fadarabahu hatta barada ufe <laughs> wu sai ni min abu ufe tu kon bayan ga wuga kwanso yiwo a ci dago wafar al'ahar zaguba na yi na zawaci febici in gawa zawaci wa ne bi kuma da guba ne ga mai kaba na yajin mulki ca wula daga ba na bewa sallallahu alaihi wasallam iza ba gina den wasa sai madina ibu na ga kaya kuma logowa ne ina ga na. kuma zai ni wumi ne abuwa ne na wani abu basir ufe tumba nabi sallallahu alaihi wasallam ufe gada masalacin ga annabi wuri ya betu annabi masalacin annabi ha ah, kin ya fargaba na miliyada na kin ya fargaba na miliyada na e zaba gina ufe ganga wallahi mini ya zagu na zai ni da bici sai ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lo masalacin annabi lo bai fargabai wuri ya tun so abu basir na wuza baciuna ta zumubu iza bagin na dele ya nabi ga azabaci miwu azabaci miwu wu ka mi mai wa mi in lan bici be na dawana wana in lan bici be na da wana abu basir na so fe fe gada ba nabi ga ya nabi allah ya wa nabi suku hakika wa ya alkawli na ta tewa bana ngai agami wa zandoro na ga galo musulunci na ga wala wala wa biya wa malika wala shena wala biya ina wa mamila daya amma to cha mila biya tun yebe <laughs> Allahu akbar e wannan gole mu ga de zanke ci wuze ji ga laulo maka da ga walika wali wa she kendo na wajimu biya ina wa ki waci amma to cha mila biya tun yebe wannan ka wala miya ne wije mu be bamba miya so ci ci wu ba basiran na ci gobi biya be dabare ki hadisin ne wo annabi muhammadu li Kawai ba sallallahu alaihi wasallam ina hadisin ne wuna da wani to majin na gayi bojin ya gwegi ci ga ba su ko bojin ya gwegi bai ni ci zobo mini ya bojin na jalo bai fili tafin na wani su ko yi ragar bai bojin wangin na shi wato yi gan bai bojin yi rugoro ni ganin social barcode bai gaci bishi na tsoci fagan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik